بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu lissafin nasara 'yan mishan yau muna ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya gudunmuwar marayu wani bawan Allah ya aiko wa marayu da naira ɗari biyar wani bawan Allah ya aiko marayu da naira dubu ɗaya ya zama naira dubu ɗaya ɗari biyar daga nan sai aminu almu aminu almu ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin daga nan sai ashir muhammad ya aikowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin akwai aliyu ibrahim ya aiko marayu da gudunmuwa naira dubu arba'in hadiza adewale lowland hadiza adewale lowland ta aikowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu arba'in ya allah duka waɗannan bayan allah ke wa rayuwarsu albarka Abin da suka ba marayu Allah ka biya su da ninkin ba ninki Allah ka sa aljanna firdausu ta zama makomarsu da mu ranar tashin alkiyama da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a aljanna firdausu ranar tashin alkiyama akwai Umar Tanko Kuta ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin da biyar daga nan akwai ibrahim na damu ya aikowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma sha biyar wasu bayan allah sun aikowa marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma sha uku aliyu sagiru naira dubu goma amiru abdulkadir naira dubu goma daga nan sai jamila muhammad naira dubu goma yakubu musa naira dubu goma daga nan sai alhaji sagiru naira dubu goma daga nan sai cosmic intelligent lab sun aiko wa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma daga nan sai muhammad umar jabo ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma usman shehu md ya aiko musu da gudunmuwar marayu naira dubu goma daga nan sai haulatu abubakar ita ma malama haulatu ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma daga nan akwai bashir baba bukar ya yi kowa marayu naira dubu biyar na fi sarki abubakar dubu biyar habibullahi muhammad naira dubu biyar fatima wato badu garba ta aiko naira dubu biyar daga nan sai fatima abdulkarim naira dubu biyar umar bello naira dubu biyar sani bala muhammad naira dubu biyar nasiru inuwa gom naira dubu biyar idris abubakar naira dubu biyar ya Allah waɗannan bayi naka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka daga nan akwai abubakar suleiman naira dubu biyu na jume lawal naira dubu biyu fauziya muhammad ibrahim naira dubu biyu daga nan sai ba dubu biyu ba dukansu dubu biyar biyar suka ba da gudunmuwa abubakar suleiman naira dubu biyar na jume lawan naira dubu biyar fauziya muhammad ibrahim naira dubu biyar haruna muhammad naira dubu biyar umar ibrahim naira dubu biyar haruna sani naira dubu biyar aisha abdullahi naira dubu biyar abdullahi shugaba lagos naira dubu biyar maimuna shehu idris naira dubu biyar ahmad dallatu naira dubu biyar fatima alhaji mai dubu mai dubu shi ma ya aiko da naira dubu biyar isa salis ibrahim naira dubu biyar umar hamman nasara naira dubu biyar yahuza muktar naira dubu biyar abubakar musa naira eh, dubu uku daga nan sai muhammad abdulrahman naira dubu uku akwai jibirin abdulrahman naira dubu uku aisha ibrahim ja'e aisha ibrahim ja'e ita ma ta yi ko marayu naira dubu uku ala rama karaji daga nan akwai muhammad mamman ali naira dubu uku akwai ismail abubakar naira dubu uku akwai fatima aminu naira dubu uku akwai ibrahim lawal naira dubu uku akwai tukur abdullahi naira dubu biyu daga nan sai tukur abdullahi naira dubu biyu sai shafi'u abubakar naira dubu biyu sai sa'adatu hassan dan ali naira dubu biyu umar ibrahim naira dubu biyu umar faruk naira dubu biyu aliyu musa aliyu naira dubu biyu usman musa naira dubu biyu aminu kwayam naira dubu biyu daga nan sai rahama abdulkadir barma naira dubu biyu ismail s barafa naira dubu biyu aminu garba naira dubu biyu zubairu sahabi murtala naira dubu biyu daga nan sai obansan andar naira dubu biyu zainab dan juma naira dubu biyu nafisa adam ibrahim naira dubu biyu hassan abubakar sadiq naira dubu biyu <laughs> ya allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmu allah ka saka musu da alkhairi allah ka duke su albarka idan iyayen na raye allah ka iyayen albarka idan iyayen sun riga mu gidan gaskiya allah ka lullube su da rahama yau gudunmuwan marayu ta yi yawa da ba za ta karantu gaba ɗayanta ba yanzu haka akwai sauran wajen shafi biyu zuwa shafi uku da makaranta ba amma duka Allah madaukin sarki ya san su ya ga gudun da suka bayar Allah ka musu tukunci da aljannar firdausi ranar tashin alkiyama Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da su duka ka azurta mu da babban burin mu makwabtaka da manzon Allah a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama amma total da aka samu na gudunmuwar marayu a yau naira dubu ɗari bakwai da naira dubu biyar da naira ɗari shida allahu akbar naira dubu ɗari bakwai da naira dubu biyar da naira ɗari shida ku ci gaba da bada gudunmuwan marayu allah ya wa dukiyar albarka ya wa albarka allah ka sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata na azumi daga wuta zuwa aljanna account name na marayu shine opens warfare committee jibiris kaduna state account number shine 0011608115 0011608115 banki shine stambic IBTC bank Allah ya kara albarka na'am kada ku manta bana mun yi rijistar marayu 70 marayu nawa dubu saba'in kamar yadda kwamiti ta bamu rahoto abinda ta yi rijista na marayu da za a tallafawa Allah ka bamu ikon tallafawa wa'annan marayun baki ɗayansu Allah ramma ina za mu tashi وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون yanzu ƙur'ani mai girma ما tashi da mu zuwa sararin samaniya ƙur'ani ya zo yana magana akan kimiyyar gajimare da ruwan sama abinda tura suke cewa cloud formation ruwan sama da muke samu da wace kimiyya ubangiji yake amfani da ita yake ba mu wannan ruwan sama da muke samu shi ga jimalin karan kansa ya yake ya yake ɗauko ruwa abinda mutane ba su gane ba ga jimare kamar tanki ce ta ruwa da Allah zai sa wani mala'ika ya tuka a jini za a zuba musu da ruwan sai a zuba musu da shi to alkur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki ce wa huwa allazi yursilu riyaha Allah shi ne wanda yake turo iska wata iska mai daɗi mai sanyi duk zafin da ake yin ta hura ka sai ka ji kaman ba a wannan duniyar ita iska ta fito ba ita wannan iska tana zuwa ne bushiran yar kai goron albishirke bai na yadai rahamatihi gabannin rahamar ubangiji gabannin isowar rahamar ubangiji menene shi ne ruwan sama Allah ya san yayi mutanen duniya kala daban-daban wani kurma ne baya ji wani makaho ne baya gani wani yana ji yana gani wani ma ji sumun mun bai ji bai gani duk akwai su to Allah sarkin tausayi idan aka ce cikin sakon daya hadari ya haɗu a kece da ruwan sama mutane za su cutu don wani inda yake kami ya samu inda zai fake sai ya yi tafiya mai nisa wani a tamfa yake sayarwa ya kasa wani yadi yake sayarwa ya kasa wani yana aunar da hatsi ya kasa ya babbaje wani ma gari yake aunarwa ko garin fulawa ya cicika daro-daro ya ɗora mudunsa zai fara aunarwa idan aka kece da ruwan sama da Allah za su samu matsala ko ba za su samu matsala ba za su samu matsala za a rasa dukiya da yawa za a yi asara da yawa makaho bai gani aka kece da ruwan sama ya zai san yadda zai jaye kurma bai ji to ya za a yi da su to sai Allah maɗauki sarki ya zo da tsari kai mai ji mai gani dama baka da matsala da hadari ya ya yi baƙi za ka cika rigar ka iska ka sai da dare maza in ka zauna karambanin ka ne na'am to shi makaho ba zai ga hadarin ba ba zai gami ba ba zai ga hadarin ba to ya za'i da shi sai Allah ya sa walƙiya abin da tsawa cida yana ciki da ɗan jagora yana tafiya hadari ya haɗu bai san me ake ciki ba sai a fara cida sai ji rugugun kwaram kwatsam kwatsam kwakwakwa sai ya haka ya dakata ya ce wadanda jagora kai me nake ji a garin nan ya ce hadari ne ya ce to mu samu wani mu nabi an taimake shi ko ba taimake shi ba an taimake shi an ba shi notice to kurma in za a kwana ana tsawa bai ji ba to shi kuma sai Allah ya sa masa walƙiya idan ta haska walau walau walau ya duba ya duba sai yan kwatance kwatancensa sai samu inda zai labe to akwai wanda bai ji bai gani bai ji bai gani an yi kwaran kwaran bai ji ba an yi walƙiya bai gani ba to shi ya za da shi sai Allah ya turo wata iska mai daɗi ita ce wannan bushiran bai na idai rahamati da wannan iska ta hura ta hura shi to zai gane akwai abin da yake faruwa a garin nan shine hadari ya haɗu ga alama za a kece da me za a kece da ruwa wannan zai sa shi ma nemi wanda zai lallaba da shi a kai shi inda zai faki ku je ta irin hikima irin ta Allah madaukakin sarki to shine Allah ya ce huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ita wannan iska iska saƙon albishir ce tana gaya wa duniya fa ga rahamar Allah nan tana tafi shi ne ruwan sama Allah ka gafarta mana وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت baladin يتي Allah ya ce har lokacin da ita wannan iska za ta ɗauko gajibare mai nauyi shi kuma wanda ya ɗebo ruwa ita iskar ita ke tafiya da gajimaren inda Allah yake so a zubar da ruwan to sai wannan iska ta jagoranci wannan gajimare da jagorancin mala'ikun Allah sai a kai ruwan wurin da Allah yake so a zubar da shi sai a zubar da shi shi yasa wani bawan Allah yana tafiya a daji ga hadari ya taso za a kece da ruwa kamin ai haka an kece da ruwa sai rinka jin magana murya a cikin gajimare ana cewa iski hadikata fulani wannan ruwa ku tabbatar da kun shayar da gonarwa ne gonarwa ne a tabbatar da an shayar da ita cikin gajimare ji ana magana yanzu an yi mamakon ruwa ruwa ya ɗauki sai ka shi kuma sai ya gano wane ne mai wannan gonar da ya ji sunansa a cikin gajimare a sama ana cewa lalle a tabbatar da an kai ruwa gonarsa wai ka ji wali na gaskiya sai yau sanin da aka ji sunansa a gajimare in yanzu aka ji sunan mutum a gajimare ba ɗaki zai sa get ba ya ajiye mai gane in kana so mai gaishe sai ka ba da rabano lokacin da malam Ja'far ya rasu muna magana da wannan bidiyo ya ce wallahi daga mutuwar Ja'far na gane tsakani da Allah kuke yi na me yasa yace wannan irin wali Allah ya nuna wa mutum gata a wajen mutuwar sai irin wannan kadara mai tsada ga wani taka ta tabbata amma ku dauke shi ku kai shi makabarta musulmai kai ku binne shi kenan an gama yace billahi lazi in bure sai mun gina katuwar hubbare mun aje masu gadi ka kawo ka shiga ka nemi tubarraki ya ce source of revenue ya samu ya ce amma kudan Allah kuke kuka je kuka binne shi sai dai haɗu a wajen hisabi kai suna da daɗi take saboda babu damfara a cikinta to shi ne Allah madaukin sarki ce hatta iza a sahaban su ƙalan su huli baladin mayi Allah ya ce fa'anzal na bihil sai mu saukar da ruwan sama da wannan gajimare wa akrajna fa akrajna bihi min kulli samarat da shi za mu yi amfani mu tsirar da dukkan nau'i na 'ya'yan itatuwa da tsirai da ƙasar tana bushe ta mutu ta ƙeƙashe amma sai Allah maɗaukin sarki ya sauko da ruwan sama da ya sauko da ruwan sama ƙasar sai ta sake rayuwa sai ta kumbura sai ta fidda mai sai ta fidda tsiro Allah yana so ya gwada mana cewa tsirar da tsiro ya yi daidai da tara ɗan adam idan ɗan adam ya mutu kuma tsirar da tsiro ya yi kama da samar da ɗan adam ba bambanci tsakanin samar da kai da samar da ciyawa a idan za a haifi mutum ai namiji ne ko zai kwanta da iyalinsa yanzu ba mata ruwa na mani ita kuma sai ta ɗauka sai ta kumbura sai ta tsage sai ta haifi mutum to wajen ciyawa ba sama ita ce kamar namiji ta zubo ruwa ƙasa ita ce kamar mace ta ɗauki ciki ta kumbura ta tsage ta haifi tsiro wadda su jefira da cikin lutu mai bambanci tsakanin waɗannan guda biyu ba bambanci to kuma haka za a sauko da ruwan sama ƙasa ta mutu ta sake rayuwa to haka nan bayan mun mutu Allah maɗaukin sarki zai shi yasa sai ake kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun yadda ƙasar nan da ta mutu muka saukar da ruwan sama muka rayar da ita to kamar haka ne bayan ku mutu za mu sake rayar da ku mu fidda ku daga cikin kaburbura Allah yake muna muku wannan bayani ne da Allah kum tazakkarun domin la'alla bi ta'lil domin ku astu ku gane Allah madaukin sarki shi kaɗai kamata a bautawa alqur'ani mai girma a wurare da dama ya mana bayanin yadda ake hada gajimare da yadda ake hada ruwan sama da yadda yake saukowa da yadda Allah yake turo ita irin wannan iska domin ta albishir mutanen duniya sannan rahamar Allah madaukin sarki da sake biyowa baya ana ramma a cikin suratul nur sai Allah ya ce alam tara anna Allah yuzdi sahaban alam tara الله يلجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار توبنا جاكت كن صوت الفرقان الله يتي هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أها وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا فبس سورة الفرقان جاء سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات يا أيها الجليل وليذيقكم من رحمته ولتجري الخلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون شوف تطلقا قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح مبشر الله الذي يرسل رأي ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير to bari in baka liket je ga suratul fadil يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Ada ah, ah, ka tana rama inda shi ɗan lakuma duwu. Inna إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قرآن أقول هذه الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا نعم فإن الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله ترجي إن الله عليم بما يصنعون يوا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتقلاه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت waɗanda ayoyi gaba da suna karantar da mu abinda ake cewa cloud formation yadda ake gajimare da yadda ake saukar da ruwan sama ubangiji bayan ya baka wannan kuma sai ya kulla maka alaƙar abinda a ƙida saboda a ƙara ɗaure maka tirke da ƙida ka ƙara gane Allah Allah ka ƙara ba mu ikon gane ka bari mu fara da suratul nur eh akwai suratul hijr karanto mana wa arsalna nawaqiha بخادنين الله يتي علمتنا بخغني بأن الله للي الله yuzi sahaban yakan koro gajimare eh? a ingizo wannan gajimaren a ingizo wannan gajimaren Allah yakan sa iska ta rinka turo su don su rinka haduwa da juna sai a turo namijin gajimare in ji malamai da ta macen gajimare domin kowace natija sai da aure ake samunta Allah ce sun mai allifu bainahu daga nan sai Allah ya hada tsakanin wayannan gajimare guda biyu an samu daurin aure kenan ko to yanzu ya ta tare sun mai ji alhuru kama sai Allah ya tsora daya akan daya sai ka je ta kimiyya ta ubangiji hanyar da ake samun jariri ta wani hanya ake samun ruwan sama sun mai ji alhuru kama Allah ce fatarar wadaka sai ka ga ruwa ya min khilali yana fitowa daga tsakanin waɗannan gajimare da ubangiji ya haɗa aure a tsakaninsu Allah ce fa'iza a saba bihi fatarar wani ɗaya kuruji min hilalihi wa yunazzilu min mina samai min jibalin fiha min baradin fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yazhabu bil absar mahallin shayi da muke so mutane su fahimta yadda Allah ya kamanta halitta ɗan adam da me da samar da ruwan sama kuma ya kamanta halitta dan adam da fidda tsirrai daga ƙasa ya kuma kamanta wato yadda za a tada mutum don tashin alkiyama da yadda ruwan sama yake saukowa ya sake raye ƙasa bayan ƙasa ta riga ta mutu Allah da iko gaji an banda Allah ke da wannan iko a cikin furkan, sai Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna dai rahmati. Allah shi ne wanda yake wato turo iska ta zama ita ce yar albishir kamin isowar ruwan sama in ji Allah madaukakin sarki sai wannan iska ta fara kaɗawa ta hura tukunna bayan wannan iska mai daɗi ta hura ta hura ta wuce Allah ce wa an zalla minas sama'i ma an dahura daga nan sai mai tsarki daga su Allah madaukakin sarki da wannan ne hatta turawa suka ce ruwa is a universal solvent duk abin da ake so a wanke ko datti ko kura ko a narka to da ruwa ake amfani shi yasa ruwa inda jasa ta taba riga sai a wanke ko idan shi ruwan da kuma jesa ta taba shi sai a kaga za a yi tsarkake shi ba da za a iya sai dai a zuba da shi sannan da wannan ya nuna cewa ruwan sama mai menene mai tsarki ne bayan tsarki ba yana da albarka yana da ne yana da albarka na san mutanen da ba sa shan ruwa sai ruwan sama kuma wallahi na ga Allah ya ba su lafiya da kwari da tsawon rayuwa wanda ina tsammanin ruwan sama nan da suke sha ya ƙara taimakawa wajen samun lafiyarsu akwai mutumin da na sani a gombe ya rike shugabancin ƙungiyar izana na jihar gombe dattijo mai albarka shi idan damuna ta zo zai tani ruwan da ya ishe shi shahar bane zai samu jarkoki a wanke a tara masa ruwansa ko tafiya zai da ruwansa a jarka shi yake sha kamar yadda na san wani bawan Allah a nan Najeriya shi ko duk inda yake a duniya ruwan zanzan yake sha wani dattijo mai albarka Allah ka kara wa rayuwarsa albarka ina faɗin shi da dama daga cikin wanda suka san shi sun gane shi nake nufi ko Amerika zai je da ruwan zanzan ɗinsa zai tafi shi zai sha a ingila ruwan zanzan yake sha duk inda zai je duniya da ruwan zanzan ɗin kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa ya bashi lafiya ina da kuma kyakkyawan zaton wannan ruwan zanzan da yake sha ya taimaka wajen ƙara masa lafiya Allah ka ƙara mana lafiya baki daya shi da ya ce wa an zalla mina sama'i ma an tsahura muka saukar daga sama ruwa wanda yake kuma ruwan mai tsarki ne a cikin suratul rum sai Allah ya ce min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah ayyur sinar riyaha ce waɗancan ayoyin aka ce bushira wannan kuma sai aka ce ne ce Allah ce muka turo wata iska irin wannan iska iska da muke turowa mai sanyi kamin a ruwan sama sukan zama mu ce masu albishir masu yi wa mutane bishara cewa akwai alamar rahamar Allah tana tafi Allah ya ce wa liyuziqakum min rahmatihi Allah yana yin wannan ne domin ya ɗanɗana muku daga rahamarsa ya ba ku ruwan sama in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ce wani tajariyar furku bi amurhi in aka wannan ruwa ruwan shi yake cika ƙoramai ya cika kogi ya ƙara yi wa teku ambaliya yadda jiragen ruwa za su rinka tafiya a kan wannan teku bi amurhi da izinin Allah maɗaukakin sarki da umarnin Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce wa la'allakum tashkurun wa min domin kuma ku yi amfani da wayannan jiragen ruwa ku yi ku nema daga falalar Allah ku yi kasuwanci wa la'allakum tashkuruna domin ku godewa ni'imar da Allah madaukin sarki ya muku ko babu shakka jiragen ruwa suna ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen ne wajen yin safara ta kayayyaki kwanaki mun je istanbul cikin abin da muka akwai siyo kayayyaki na da injiniyoyi na aikin masallacin juma'a da muke abuja tarazo tarazo tile tile marble abubuwa masu nauyin bala'i a raina nake cewa zuwa wannan kayan ya za a yi ɗauko su suka ce ai da allafta a kwantena an jefa a cikin jirgin ruwa lafiya lafiya muna zaune aka ce ga kaya iso lagos ɗauko shi daga lagos ɗin mu kawo shi abuja ya fi wahala fiye da ɗauko shi tun daga istanbul a kasar turki zuwa lagos in ba ruwa ba ina za a samu wannan rahama in ba jirgin ruwa ba ina za a samu wannan rahama jirgin ruwa ya wani shinkafa ko siminti ko wani abu ya zo ya fashin a rinka zuwa da tirela ana ɗebowa tirela ta yi sawu ɗari ba ta kwashe abin da ya ɗebo ba shi kaɗai gari guda kenan safara ta ruwa yana daga abin da Allah ya al'umma ni'ima da shi kuma ruwan sama yana daga abin da yake taimakawa ƙoramai da kogi da teku suke ambaliya su cika domin jiragen saman su rinka yin tafiya a kansu wato jiragen ruwa su rinka yin tafiya a kansu wannan shi zai nuna maka ni'imar da ke cikin ruwan sama Allah madaukin sarki kadai san iyakarta a aya ta gaba sai Allah ya ce wallahu alladhi yursilu riyaha Allah madaukin sarki shi yake turo iska bushiran baina yadai rahmati wacce za ta zama mai yin albishir kamin rahamar Allah wato ta ainihin zo wallahu allazi yursilu fa tusiru sahaban yabsuduhu fi sama'i kayfa yasha'u Allah shi yake turo iska ita wannan iska ita ce take tafiya da gajimare wannan gajimaren kuma Allah madaukin sarki shi ne yake shimfiɗa shi a cikin sararin samaniya kaga wannan gajimare Allah ya shirya shi wani akan wani a sararin samaniya daga nan kuma Allah maɗaukin sarki sai ya sa ruwa ya rinka ɓulɓulowa daga ina daga wannan gajimare duniya ta bushe ta ƙeƙashe amma Allah ya jiƙe ta da ruwa lokaci daya yanzu ruwan sama da ake yi kaji tun daga sakkwato har jihar kogi jihar neja Allah ya jike ta da ruwa dan Allah inda tankin ruwa za a bayi tankin ruwa nawa za zo gwamnatin Najeriya za ta yi na rana daya wallahi gwamnatin Najeriya ba za ta yi ba wani lokaci za ka ji an baka ruwa tun daga Maiduguri har Kaduna Allah ya jike shi da ruwa ya turo wata tanki ta ruwa ta yi ambaliya ta kwararo sama da kilomita dubu an jike shi da ruwa kuma ruwan sai ya gudana a ƙasa bayan da ƙasa ta bushe Allah ya ce fataral wadaka ya kurju min kilalihi sai ga ruwa yana zubowa daga cikin wayannan gajimare fa idza asaba bihi man yasha min ibadihi wadanda Allah ya tura wannan ruwa aka yi mamakon ruwa aka musu ruwa gona ta jika tsiro ya ji dadi idza hum yastabshirun sai ga su sai murna suke yi ana alhamdulillah ruwan sama ya samu sai kuma a murna ana godewa Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso iska ta taso za a fara ruwa hankalinsa tashi yake sabai suka ce za a ga ya shiga cikin gida ya kasa zama ya fito ya kasa zama a waje ko ba cikin gida aka ce ya rasulullah ga ruwan sama da zuwa kowa na murna kai kuma ka ta su zama ka gaza tsayuwa annabi ce Allah sarki akwai wadanda suka ga hadari suka dauka rahama ce musan hadarin bala'i bane falamma mara aridan mustaqbil awdiyatihim bila أوديتهم قالوا هذا عارض بل بل هو ما استعجلتم ta mutu. فيها عدم Sun kafir cewa Allah sun gangarewa Allah. Allah zai halakar da su sai suka ga hadari ya haɗu kuma ta gefen gonakinsu sai murna suke suna haza ariru mumtiruna ga hadari ya taso za mu sha ruwa yau ai hadari ne da zai mana ruwan sama Allah ce bal ban san halin da ake ciki Allah ce huwa masta ajaltun bihi azaba da kuke cewa in annabi ya isa ya kawo ta to ita ce ta zo Allah ce rihu wata irin iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi inji Allah wannan iska mai kama da hadari da ta iso garin Allah ya ce dammiru kulla shay'in bi amri rabbiha sai da ta yi rugurugu ta yi daga-daga da kowane abu da umarnin ubangijinta ta yi kama da iskar katarina wacce Allah ya taba turawa turawa a can baya da larabci wannan iskar da aka turawa ada sunanta dabbur da larabci dabbur to ita ce katarina za ta ɗau mota ta shigar ita sararin samaniya sai an daina ganin ta sai dai taya ta fada can falanki ya fada can kujera ta fa an yi daga daga ita sararin samaniya na ce ba saba ganin irin wannan iska ba duk abin da ta samu ba ta bari sai ta lalata muka ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbi hake. Allah ce fa azbahu suka wayi gari la yura ba abin da ka gani illa masakinuhum sai kufayi inda suka zauna shine kadai abin da ya saura Allah ce karku ɗauka waɗancan su kadai ne zan iya yi haka ka na najzil qaumal mujrimin duk inda mujrimai suke Allah ya ce haka za mu sakanka musu inji Allah madaukakin sarki annabi ya ce akwai wanda suka ga hadari suka ɗauka lafiya lafiya suna murna ashe bala'i ne da zai ke su ba sani ba kun ji dogon tunani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su al'umma tunanin su ya takaita ga hadari yana zuwa amma shi ya shiga ya fita ba za a ga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ba sai an fara ruwan sama sai lokacin da aka fara ruwa da an fara ruwa manzon Allah sai fara addu'a sai fara Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka ba mu ruwa mai amfani ya Allah ya Allah ruwa mai amfani ya Allah idan aka yi ta kwarara ruwa ba alamun ruwa zai ɗauke katanga ta fara rushewa manzan Allah sana sana sai canja addu'a sai fara Allahumma suƙu ya rahmatillah suƙu ya azab ya Allah ka shayar da mu ruwan rahama ya Allah kar ka shayar da mu ruwan azaba annabi ya rinka zuba addu'a kenan Allah ruwan rahama za ka shayar da mu ya Allah ba ruwan azaba ba annabi ba zai daina addu'a ba sai an ɗauki ruwan ji annabi Muhammad sallallahu saboda tausayinsa da kaunarsa ga wannan al'umma kai ba ki wallahi ba lokacin da nake jin daɗi kamar ana ruwan sama idan aka kece da ruwa ni kuma in ja bargo kafi amarya laushi in shige ciki in yi kari uku da sauke ba zan tsaka kai masu ruwa ya ɗauki za ka zaki a wata rankuwa wai ga maka ana shige ruwa ana shiga bargo kafi amarya laushi ne a yi kari uku da sauke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana ruwa addu'a yake yi Allah ya tsara sai daga fitilar da ke cikin ruwan mu kuma ba addu'a ba addu'a ana kwana da ruwa kowa da harasa wani na kallon talabijin wani na game wani na instagram wani na facebook wani su ma yake ana ruwa ba ya faruwa yana faruwa to me za ka mamaki idan ruwa ya bantaro aka ce gidaje dubu kaza da ɗari kaza da adadi kaza ruwa ya shafe su ina abin mamaki a ciki ba abin mamaki a ciki bayan Allah ana ruwan sama mu riƙa yin addu'a Allah ya ba mu ruwan rahama kar ya ba mu ruwan azaba Allah yake to fa iza asaba bihi man yasha min ibadihi idan aka yi ruwa ruwa ya jika gonaki ya banya ta sha ruwa gari ya yi daɗi ya yi sanyi an ɗauke ruwa lafiya lafiya ba wanda gidansa ya rushe idahum yastabshiru sai murna fa ya ruwan sama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan na kwarai kenan wanda bai san addini ba ma ba zai ma baiwa Allah ni'imar ba da an ce ya ruwan sama ce ai ba mamaki a kwana ana ruwa ka san shi watan ogas in dai aka ce maka ya tabbata bawan watan ogas watan ogas yana ruwa wa ke da ruwa Allah yake bada ruwa shi yasa ma Allah ya koya mana hankali yanzu yanzu an fi ruwa sosai cikin watan tara fiye da watan takwas an fi ruwan da yawa a September fiye da August Allah ya gura mana ba August ke ruwa ba wa ke ruwa Allah shi yake da ruwa Allah yake wa in kanu min qabli ayyun yunzala alaihi min qablihi la mublisi da kamin a saukar musu da ruwan kowa fuskarsa a burtuke take gona ta bushe dabbobi babu ciyawa suna ta ramewa ga karancin abinci an shiga bala'i an rasa yadda za a yi kowa fuskarsa a daure yanzu ba ga ruwan sama Allah ya kawo malaman Al-Qur'ani suka ce ayyu nazzala wa in kanu min qabli ayyu nazzala alai ba ce ayyu nazzila ba sai aka sa fataha aka ce me ayyu nazzala malaman qur'ani suka ce irin wannan guda biyu ne tana cikin alqur'ani mai girma wannan shine na farko ga daya wa in kadu min qabli ayyu nazala alaihim min qablihi la mubrisin ala ma ya san ɗayan. amma almajirai ku kuma na ba ku kuje ku gano ɗayan. ba zan ga muku surar ba Allah ya ce fanzur ila asari rahmatillahi idan an yi ruwa an dauke ka fito waje je bakin gari ka ga yadda ciyawa ta kore ya shar amfanin gona ya kore shar ni'ima ta sauka gwanin ban sha'awa Allah ya ce ka duba ka ga gurabun ni'imar Allah yadda ya rayar da ƙasar nan da ta mutu da tana bushe a ƙeƙashe yanzu shi Allah ya saukar da ruwa ya yi ne ya rayar da ita fanzu ila asar rahmatullahi kaifa yuhu il mauta kaifa yuhu il arba ba da mautiya Allah ce inna zalika lamuhi il mauta lalle wanda ya rayu da kasar nan bayan ta mutu to wallahi bayan ku mutu zai sake rayu da kura na tashin alkiyama kun ga yadda Allah ya hada ruwan sama da yadda ruwan sama ya rayu da kasa sai kuma Allah ya kulla alaka tsakanin shi da tauhidi dan ka gane girman Allah kai da kiyama gaskiya ne za a yi tsayuwar kiyama bayan ka mutu za a tada kai kamar yadda wannan tsiron ya mutu wata gonan ma an sa wuta an babbake ta in akwai iri irin ma ya kore ya zama toka amma Allah in ya maka ruwa ciyawa sai ga ta sake fitowa waye je ya dasa ta waye je ya fata Allah ne kawai raye da ita bayan mutuwarsa shi yasa Allah ce inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai inda Allah madaukin sarki ayar da Allah rabba ya karanta mana a suratul hijri Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha ku ji wata kimiyya yanzu Allah yana so hada mana kimiyyar ruwan sama da kimiyyar aikin gona akwai abin da turawa suke cewa pollination me ake ce coordination yadda za a ɗauko ƙwayoyin halitta na mazantakar bishiya zuwa ƙwayoyin halitta na matantakarta a yi barbara bishiyar ta iya yin ciki ta yi fure ta yi ƙaya ƙaya ta ba da fa'ida bishiyar kanta akwai namiji akwai mace sai an samu aure a tsakaninsu kamin a samu mai kamu a samu bishiyar ta yaya to ya ake yi a ɗauko ƙwayoyin wannan daga ɓangaren bazantakar zuwa wajen matantakar bishiya har a samu barbara ana yin hanyoyi guda uku hanya ta farko akwai kilili akwai kilili wannan sai ka koma kawai wannan karatun sai ka je kawai ka san da ake cewa kilili ana yi wa dabino ko yadda za a ɗauko daga wannan a barbaɗa wa wannan kuma ta ɗauki yanzu mai gonan ne da kansa ya haɗa auren to bayan wannan akwai ƙwari ƙwaro zai sauka a kan wannan bishiyar ya ɗauko ƙwayoyin mazantaka na bishiyar ya tashi zuwa ga wata bishiya ya sauka eh? ya aje mata wannan kwayoyin ya zama barbara kuma ta samu ciki to sai Allah ya kara mana uku a cikin wannan Allah ya ce wa arsalnar riyaha lawaqiha mukan turo iska ya zama iska ce take ɗebo ƙwayoyin halittar mazantaka daga wannan bishiya zuwa matantaka a wannan bishiyar domin a samu barbara domin ta bada yaya shine arriyaha lawaqiha in ji maluma wata cibiya ce mai zurfi ta aikin gona wanda ta yi bayan shekaru aru aru bature ya gano a ashe ƙur'ani ya rike ba da labarin ba sani ba sai Allah ce fa wa ha? fa sama ma'an bayan wannan iska ta zo ta kada Allah ya ce kuma sai mu saukar da ruwa daga sama Allah ya ce wa asqaynakum sai mu shayar da ku wannan ruwa wa ma lahu bi kazirina wannan ruwan ba za ku iya taskance shi ba da Allah ya ce to yanzu bana ina yi ruwan sama ku samu inda ruwan kowa ya tara ruwan da zai amfani da shi ba in Allah ya kai mu <laughs> noma zai yi noma ba zai yi ba amma shi Allah shi sai inda ya taskance ruwan ya sauko da shi ya jike duniya duniya ta jike da ruwa bayan ta jike da ruwa a rayar da ƙasa bayan ƙasa da ta mutu ya ku bayan Allah idan mutum ya karanta irin waɗannan ayoyin bai gane wa ake cewa Allah ba bai gane girman Allah ba bai gane fawa irin ta ubangiji ba bai gane Allah maɗaukin sarki kadai ya kamata a bautawa ba to wannan yi asara duniya da lahira da Allah bari tambaye ku ba ruwan sama ba ɗauki kwalbar ɗauki robar faro ko ta wani ruwa na sayarwa yanci samu duk wani shehun da kai da shi a duniya kake ganin shi ba karamin Allah ne ko wani da kake tafi ba wani karamin Allah ne miƙa masa ita ka ce iya abin da nake so Allah ya yi ruwa duka duniya gaba daya ya yi ruwan teku ya yi na rijiyoyi ya yi na koramai ya yi na gulabe kai iya wannan farin nake so ka halicci ruwa yanzu ka cika min ina kallon ka <laughs> wani yake wallahi ko kwakwara ce ba zai ci shiga balle roba faru to ke da wanda ya sai a bauta masa ba shi canta ba wanda zai iya zama Allah ba zai iya zama ba shi da filin gashin kanka guda ɗaya ka miƙa masa ka ce mai da maka zai iya mai da maka ba zai iya ba zai iya halitta ba zai iya ba wace iya halitta Allah to ya za ku ɗauki wasu da ba su iya halitta ku ba su matsayin mai yin halitta Allah ya ce afa man kan kaman ya kaluku afa ta zakaru sai ita ne a gaba na rama Allah ya ce afa man kaluku yanzu wanda yake yin halitta kaman la kaluku zai iya yin daidai da wanda bai yin halitta wai ba za ku aiki ba ku gane Allah kada ya kamata a bautawa wanda ya halice ku ya muku ni'imomi ga su nan hasali wa in ta'uddu Allah la tuhsuha Allah yake da za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku wallahi za ku yi ta kirge ku yi ta kirge ku yi ta kirge ba za ku yi lissafa su da Allah madaukin sarki Allah ka ba mu ikon gode maka bisa ni'imomin da kai mana ya Allah ka ƙara mana ni'imomin da kai mana ya Allah kar ka karɓa ni'imomin da ka ba mu saboda laifukan mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga cikin baki da suka halarci wannan majalisi a yau akwai ciyaman na ikara local government alhaji sadiq muna maka maraba da halartar wannan majalisi wannan matashi muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka alhaji sani mani da sauran manyan baki mu duka muna addu'a Allah ya kara muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah